ummi dan Allah dan annabi ummi dan Allah ummi tun da kin ce kina so na in dai har da gaske san da kike mun na gaskiya ne to na san dole za ki tausayi na ki tausaya min ummi ki bude min kofar nan in samu in ummi ina cikin wani hali dan girman Allah ki taimaka min Abdul ni ma dan Allah dan annabi ka tausaya min ka biya min ta ka bani abin da nake so Abdul na da ina son ka duk tsawon shekarun nan dauka tun kafin aure abokinka duk tsawon shekarar ɗauka kai ne nake to ba shi ba abokinka da na aure shi ba da san raina ba ne na aure shi na so in furta maka kan cewar ina son ka to amintaka ka da kai da shi ne ya sanya na kasa faɗa maka kan cewar ina son ka ni kai nake so ba shi ba dan Allah ka daure ka aure ni ta zan aure ki kin taɓa ganin inda aka aure akan aure ko kin manta cewa mijinki ne shi Abdul idan ka ce kana so na a yau yau din nan sai na kashe aure na gobe in Allah ya kai ma daura min aure da kai. Idan ko ba za ka aure ni ba ka faɗa min ka biya min bukata ta ka faɗa min man komai kar ka boye min man komai daga cikin zuciyarka. Gashi dare na ta yi kusan sha biyu sauran. Kuma rasa ba. Saboda wannan zuciya. Ni kan Allah ya tambaye ka. Eh. Abdul. ya shiga abdul da gidan nan ina kirkata kamar zai kai kwana hudu kenan ko to kwana hudu kuma mutumin da yana zuwa akai akai Eh, ana ma tunanin gidan ka kamar gidan abdul ne haka ne ya ma wuce to ka gani ai ya kamata a ce ya zo an zumunci yaushe daban da ya zo an gane especially idan ya fara barkwancin nan nashi ke kuma gashi na son barkwanci ina son barkwanci don Allah ka ce na shigo mai zo gidan nan haka ne to karki damu a ni ma ya kamata in fara wasan barkwanci saboda kawai ka zuwa ina buge ki ko ai kana burge ni ne kai na riga da na saba da naka ne na shi ne ba wa al'amari a cikin rayuwar mu ko haka ne to kin dare na da dai yanzu ya kamata a ce ki samu tukunta saboda ni ma gobe zan fita aiki da wuri ina da fashion da yawa a asibiti to ba damuwa zan kwanta amma dan Allah kar ka manta ka ce mishi ya zo gobe wata yau na samarwa zuciya ta gashi na samu haka zuciya ta kulli yau minta na kwalla sannadin so a sannadin so a sannadin so a sannadin so Hallo? Abdul ya kake? Lafiya lau wallahi, amma ban gane mai magana ba. Ba Baka gane ba? Ka yi daman bana son ka gaggawa ganewa da wuri. Wace ce dan Allah? Wata baiwar Allah ce. Wasu ta daɗe tana da soyayyarka. Damuwa ta yau na samarwa zuciya. Muradinta gashi na samu haka zuciya ta kulliya. kusa da lafiya cikin dare haka eh lafiya da yaya daman zuwa ne in ɗauki magani magani kuma ki damu kaina ne ke ciwo subhanallah ina umi jimi tana bai karfe biyun saura ba a ah, abin da ke so da ke shi ne ki shiga ɗaki na akwai ƙaramin da ruwa ki buɗe sai ki ɗauki rili extra sai ki sha to ai na riga na warke ne Safin ne na kasa kaiwa, na kasa bacci. Ina son in ji muryan ka ne. Ko zan samu natsuwa, zuciyata ko za ta samu salama. Amma sai ta kira ta da tsakar daren Amma dan Allah dan Annabi ko za ki iya kai mu kokewa ce mai wa Allah. Idan ka tashi, idan sabin nan ba na zaka. Ka sanya habibiyarka, ka ji habibi? Wallahi Ka kuna mun Amma baka ce kana so ne. Ya zan so wadda ban san wace ce ita ba. Sau nawa aka yi? A tunani na murya na ma kaɗai ya isa ya wadatar da zuciyarka tun kafin ka gani. Ban taɓa ganin ki ba, ta ya za in ce ina son ki. ɗaya gaya min ko cewa ce ce sai da safe. Ok, bye bye. Ka kula min da kanka kaji? Damuwa ta yau na samarwa zuciya marari. Kamar da kin warke kuma. Mm. Ai ni ganin ka kaɗai da na ya na warke. To, kamar ya kin warke ban fahimta ba. Yaya kenan, kasan ba shi da ya ce ba lokaci da ake fahimta abu ba. To amma na san za ka fahimta lokacin zuzu. zo. Shi kenan. Eh kenan sai da safe. Ki zai kwanta. Abinci lafiya. Na gode. Kuma kana zuci gari Amma gaskiya an kika yi haka baki ma Habib adalci ba, baki ma dakta mutunci ba. Dakta ya soki da amana, ya soki da gaskiya, ya tarare ki, ya baki dukkan kulawa, ya baki da abin da yake nema a duniya. Me yasa zaki saka mai da wannan abin? ita soyayya makauniya ce ba ta ji ba ta gani duk masoyin da yake son masoyin shi na gaskiya idan ya tafi baya waiwaye baya jin kira ko kwatanta masa hanya ake baya ji wannan wanda yake so shi din da ne abin na rayuwar shi ni kai ne abin na rayuwa ta ba shi ba kai nake so ba shi ba ban taba son wani da namiji a duniya ba wanda ya kai ban taba jin shi ba cikin rayuwa ta ni kai nake so sanadin so ki taɓan zuciya.